This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke muku magana a kan mita 20, 26, 31, 42 da 61. A jamhuriyar Nijar za a iya jinmu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalo da niyya. A duniyar gizo kuma za ku ji mu duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a tare da sallama a gare ku a wannan lokaci, dallo Habib Galadanci ke rike da akalar shirin nan tare da Ibrahim ka Almasi Garba a nan birnin Washington. Kuma muna murnar watso muku shirin mu na dare. Bayan labaran duniya za ku ji tsokaci akan yadda 'yan siyasa a Afirka ke tarbar sakamakon zaɓe. Wanda aka zaɓa shi jama'a suke so kuma akan haka duk wanda yake da ra'ayin ci gaban ƙasan alban sakamakon zaɓe yake yi. To mu me yasa ba za mu iya yin haka ba? Akan wannan batun ne muke so mu ji ra'ayoyinku. Me yasa 'yan siyasa suke kin mika wuya bayan an bayyana sakamakon zaɓe a nahiyar Afirka? Kamar kullum ku kira mu a lambobinmu guda biyu. biyu sifiri biyu shida ɗaya tara sifiri biyar hudu takwas da kuma biyu sifiri biyu shida ɗaya tara sifiri biyar biyar ɗaya. Amma a fara da shan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraron mu ga labaran. Yayin da batun zaben shugaban ƙasar Amurka ya zama tarihi, shugaba barack obama da aka sake zaɓa a yanzu ya mayar da hankali ne ga zawarcin shugabannin majalisun tarayyar ƙasar don a haɗa kai a daƙile matsalar ɗimbin bashin ƙasar fadar shugaban ƙasar amurka ta white house ta ce masa obama ya buga wa kakakin majalisar wakilai john bena a jiya laraba kwana guda bayan nasararsa a zaben don a fara tattaunawa kan yarjejeniyar tsaida shirin rage kasafin kuɗi da kuma ƙarin haraji wanda aka wato ka iya faruwa a ƙarshen shekara masana tattalin arziki sun yi gargaɗin cewa shirin wanda ake wa laƙabi da ƙaƙanikayin kuɗi na iya sake durƙusar da tattalin arzikin amurka shugaban ƙasar na neman ƙarin kuɗin shiga ta wajen sanya attajiran amurka da kan sami sama da dala dubu ɗari da hamsin su rinƙa biyan ƙarin haraji kan kuɗin shigarsu wanda tsari ne da bena da sauran takwarorinsa na jam'iyyar republican ke adawa da shi to amma kakakin majalisar wakilan ya gaya wa manema labarai jiya laraba cewa shi baya adawa da duk wani nau'i na samar da wa kuɗi ga gwamnati matsawar dai hakan zai hada da yin kwaskwarima wa tsare-tsare irin su kuɗin tallafi da tsarin lafiya to amma shugaban 'yan damakarar da ke majalisar dattawa harry reid ya gaya wa manema labarai cewa babu wanda zai wargaza tsarin tallafi a matsayin sharaɗin cimma yarjejeniya Shugaban China mai barin gado Hu Jintao ya yi gargaɗin cewa almandahana ka iya raba jam'iyyarsa ta gurguzu da mulki, a yanda yake yin jawabin buɗe taron majalisa ta musamman da za ta samar da sabon rukunin shugabancin China. Da yake jawabi ga wakilai sama da dubu biyu da ke babban ɗakin taron jama'a a birnin Beijing, shugaba Hu ya ce dole ne jam'iyyar ta tabbatar cewa kowa a daidai yake a gaban doka. bai ambaci sunan fitaccen ɗan siyasan nan ba Bushler wanda aka zarga da amsar wato amsar ɗimbin cin hanci da kuma rufa-rufa game da hannun matarsa a kisan wani ɗan kasuwa dan asalin Birtaniya. Wannan batu dai ya fallasa matsanancin almundahana da tankiya cikin jam'iyyar. A lokacin babban taron jam'iyyar karo na goma sha takwas mai tsawon sati guda, ana sa ran Mr. Hu zai sauka daga matsayin shugaban jam'iyyar ya baiwa mataimakinsa Xi Jinping wanda zai maye gurbinsa a matsayin shugaban ƙasa a watan Maris mai zuwa. To karfa a sha'afa na shan labarai ne daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Siriya Bashar al-Assad ya ce ba zai bar ƙasar ba ya kuma yi gargaɗi kan kar sojojin ƙetare su shiga rigimar Siriyar a hirar da yi da gidan talabijin ɗin rasha Today. Mr. Assad ya ce duk wani shiga shirar ba shanu zai haifar da ɗamara ido ne kawai wanda kuma hakan zai shafi duniya baki ɗaya. Ya kuma ce shi fa ba ɗan koren kowa ba ne kuma zai zauna a Siriya ya mutu a Siriyar. Gidan talabijin ɗin Rasha Today ya saka hirar a dandalin intanet ɗinsa a yau ɗinnan Alhamis, to amma bai bayyana lokacin da aka yi hirar ba, to amma wai zai yada cikakkiyar hirar a gobe Juma'a. Firaministan Birtaniya David Cameron ya bayar da shawara a farkon wannan satin cewa Mr. Assad ya yadda a kawo ƙarshen yakin basasar Siriya don a amince masa ya fice daga ƙasar salin alin. 'Yan tawayen Siriya na taro yau a Qatar kan shirin kafa wata gawurtacciyar haɗaka ta majalisar 'yan tawaye masu niyyar hamɓar da Mr. Assad. mutane goma sha takwas sun halaka a wasu hare-hare daban-daban a afghanistan jami'ai sun ce wasu fararen kaya guda goma sun halaka a yau dinnan alhamis a lardin helmand a yayin da suke tafiya wani bikin aure wani jami'in gwamnati kuma ya ce wasu sojojin afghanistan guda biyar sun mutu bayan da tawagarsu ta hau kan wani bam ɗin da aka saka shi a kan hanya wani jami'i daban kuma ya ce wasu 'yan sanda guda uku sun halaka a wani harin kunar bakin wake a kandahar babu dai wanda ya ɗau alhakin kai hare-haren to amma ana suna kama da na mayakan taliban a afghanistan labaran duniya aka gama saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc to madalla bari mu fara da batun zaɓe. Sau da yawa a Afirka, 'yan siyasa ba su rungumar ƙaddara ta sakamakon zaɓe, kuma saboda haka an samu tarzoma iri-iri a lokutan baya, waɗanda suka kai ga asarar rayuka da ƙaddarori da dama. Bayan da ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Republican Mitt Romney ya fito a mutunce ya mika wuya ga shugaba Obama. kuma ya yi wa amurka fatan alheri bello habib galadanci ya tuntubi babban manazarci a ma'aikatar ilmantar da shugabanni a najeriya dr isiyaku aliyu don tattaunawa kan yadda 'yan siyasa a afirka ke tarbar sakamakon zaɓe. Eh, a afirka san akwai abin da ake kira a factor incumbency wato ka hau kujerar naki ko kuwa idan kana mulki kasance banda kai da yan uwanka ba wanda zai gaje ka kaga alal misali Mitt Romney ai ya fito ya mika wuya bayan da kafofin yada eh. labarai suka yada suka ce Barack Obama shine da ya fito kuma ya mika wuya ya yi a godance kuma ya yi wa kasa eh. addu'a kuma ya ce shi da iyalansa da masu goyon bayan shi za su eh. yi wa shi Obama addu'a kuma su goya mashi baya domin a yi wa mutane aiki amma mu mutanen mu da idan suka fada zaɓe ba wuya sun gudu sun tafi kotu ko kuma sun tara 'yan daba an fara tarzoma da rigima me za ka ce a game da wannan eh, abin da zan ce game da wannan shine zamani ya canza akwai iska na demokradiyya da ta bugo abu bambanci na amerika da namu shine al'adansu ne idan kana aka yi zaɓe akwai national interest da suke bukata wanda ya faɗi sai an shi sakamakon zaɓe saboda akwai transparency an san will ne na jama'a sakamakon zaɓe ya expressing to saboda haka babu wani kara da wanda ya faɗi zai ci saboda an riga an kafa al'adansu ne ba a taɓa zaɓe da aka zo kuma ake challenging outcome ba saboda yadda suke zaɓe ya ci gaba kwarai da gaske wanda aka zaɓa shi jama'a suke so kuma akan haka duk wanda yake da ra'ayin ci gaban kasan alban sakamakon zaɓe yake yi. To mu me yasa ba za mu iya yin haka ba? Eh to lokaci na zuwa da ake haka ai eh, kaga abin da ya faru a Cote d'Ivoire ko ba haka ba an ki karban sakamakon zaɓe shi lauran babbo na da amma saboda zamani ya canza akwai globalization da sauransu mutane suka ɗauki makane su ƙare a ah, kuri'an zaɓen da suka kaɗa kuma saboda haka aka dawo da wanda kuma Allah ya bashi nasarar zaɓe. A misali kamar shugabanni waɗanda su ne waɗanda mutane suke kallo domin su yi koyi da su ba sa hmm. amsar sakamakon zaɓe sai su tada rigima ishin yana nuna mutane abu mai kyau ne ko kuma ya ne? Eh ko kaɗan ba abu mai kyau ba ne saboda kasan abin da ke faruwa shine aka ce ana demokradiyya ba irin yadda ake na da ba. zamani ya canza akwai abin da ake kira globalization abin da ya faru a wani kasa yakan shafi abin da ya faru wani kasa kaga dai arab spring abin da ya faru a middle east haka masu guguwa ce ta canji ta zo kuma haka za a karba muddin ana son demokradiyya ya dore mutanen mu ana ana ilmantar da su kuwa yadda ya kamata akan yadda demokradiyya yake da kuma yadda abubuwan zaɓe yake kwarai eh, da gaske akwai abin da ake kira civil society wanda su ba su da ra'ayin zuwa mulki amma suna da ra'ayin ganin cewa demokradiyya ta ɗore saboda haka za su iya zuwa kotu za su iya filin akwai network daban-daban facebook da sauransu su ake amfani da yanzu a a yi enlightening mutane saboda 'yancinsu su yi kokari su kare shi so jama'a da yawa suna zama a waya na 'yancinsu kuma saboda haka akwai ɗan shakku kaɗan duk wanda yake so ya tauye sakamakon zaɓe zai ɗan ji tsoro ba kamar yadda da ake yi ba. To akan wannan lamarin ne muke so ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku. Me yasa sau da yawa 'yan siyasa suke ƙin mika wuya ne bayan an bayyana sakamakon zaɓe a nahiyar Afirka? Kafin mu buɗe layukanmu ga ɗan wannan. Amma ba ba ni abin roƙo, da kyautata al'amuranmu. ka isan muna tun sarautaka in ka ada mulkinka ne mota da ya to da bana bani turata mota da a cikin turɗa domin za ka mun ka turata domin maka ɗaka ya kata yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To, uh, yanzu zan fara da jigawa, waye yake bugawa daga jigawa? Alhaji Sule Izi ne daga Jigawa. ta Alhaji Sule Izi me zaka ce? Abin da zan ce ba abin da ya kawo wannan su Najeriya nan gida ba kishin mutane su kishin kishin mulkin kawai suke suna son mulkin ne kawai da aljihunsu ba talakawan su fi kishi ba shi isa in suka zo wannan ya kai kara cewar cewar an yi masa magudi wanda su yadda da kankara ba to shi nan eh, na gode sila izi bari mu je port ba ma wayewa eh daga port umaru sale umaru sale ya aka yi lafiya kalau to ina jinka eh suna yaudaran mu da kuɗi talakawan mu kuma ba sa ji kullum shi yasa ni ba na ganin laifin su ni laifin talakawa ni na fi gani don saboda in baka karbi abinsu ba za ka tsaya kan gaskiyanka ka yi abin da za ka yi amma in ka karba dole ne in abin da kama kuturu aski dole ka ci ladansa so abin da yake faruwa kenan karban abin da muke karba daga gare su ba mu da bakin da za mu iya mayar musu wani abu To shi kenan na gode Umar. Allah ya sa mu gane. Amin amin amin amin. Bari mu tsaya Fatakwat ɗin wani ne yake buga daga Fatakwat ma? Salamu alaikum daga Fatakwat kuna magana da Nasiru Aliyu ɗan Iro birnin Kebbi amma mazaunin Fatakwat. To Nasiru muna jin ka. To alhamdulillah gaskiya abin da ke ta Afirka idan aka yi zaɓe ana yana yiwuwa wanda ya kara da su kama zuwa kotu ko ya kira ko mu goya bayan shi ransu ya ɓace su haka Ah, rinka horma gwamnati ko kadarorin jama'a to ba komai bane rashin adalci ne sai shi shugaban da aka kujera shi kanshi ya kulla zalunci da zai sa ya hanko a mutu ko a yare kuma ko yan jarida kun sani akwai shugaban da yake ko a mutu ko a yare kuma ya zo ya cikin ko a mutu ko a yare din saboda haka shi na irin cikin abin da ka sa kowane irin mutum ne zai yi ɗaya ke shi da yarda da ya je kotu kamar idan muke da ɗan takarar mai shugaban ƙasa a nan Najeriya janar muhammadu buhari ba bai taɓa da hankali ba amma ya yi da ba kotu kuma kotun tana goyon bayan gwamnatin da ke ci gaskiya shi ne da matsala To shi kenan um, na gode Nasir Aminu bari kuma mu je Toro. Hashim Musa daga Toro. Hashim ina jinka. Yawwa ra'ayina a nan shine mutanen Najeriya kamar abin da ya shafi zaɓuɓɓukan da ake yi ba su da gaskiya su ainihi masu zaben shi yasa talakawan ma suke cin goyon bayan shi duk wanda ya ci zaɓe ba zai mika wuya ba wanda ya faɗi shi ne zai runguma zai kotu saboda ba su da gaskiya daga hajji musa tsoro to shikenan hashimu bari kuma mu je kaduna wa ke bugawa daga kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam malam ina maka barka da dare kai ma ina maka barka da dare to alhamdulillah kana tare da mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar kaduna alhaji musa garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo a kaduna nigeria. to alhaji musa muna barka da wannan lokaci menene ra'ayinka To alhamdulillah ni ina ganin gaskiya al'amari abubuwan da yake damu misali idan an yi zaɓe kamar mu kasashen mu na Afirka ba a saurin mika wuya kamar yadda shi wannan ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka Mitrol ya yi. Gaskiya al'amari ana hawa zaɓen shi kai siyasar ana hawan mulkin ne ma ba tare da bisa gaskiya ba. Na farko yanzu kaga muka duba muka ƙasar Amerika zaɓe ne wanda kilin an san zaɓe ne zaɓa aka yi. to amma mu najeriya idan muka lura za mu ga wani harka ne na nuku-nuku a gunda kai ka tabbatar ba ko ka ci zaɓe ba amma za a bayyana cewa ga wanda ya ci zaɓe kana kuna san kana kada ƙuri'a ta ku da an ce ma an sanar da su zaɓen cewa wani ya ci zaɓe a guri to ga ku akwai matsaloli da haka in dai ba wai gyara aka ba aka samu gyara a zaɓen Najeriya ko Afirka ba to gaskiya ba za a rika samun irin wannan ba za a ga wani har ya gama mulkin ana kalubalantar shi a kotu to shi kenan na gode musa garo mai rediyo da rikoda bari in je zuru waye a zuru Mantari ɗan daga ka ya aka yi? Eh ina jin ka. Mantari ne daga na yi sa'a samun ku yau amma zan bayyana ra'ayina. To. Kana ji? Ina ji. Zalunci ne rashin gabanni. Suke damu wanda ya ci daban wanda suke so daban ya kamata ni shawarar da zan bayar duk wanda zai hau duk wanda siyasa a gyara ta duk wanda ke sama ya sauka tuku sannan a adalci in dai ana so a idan adalci na gode muku to shi kenan na gode mun tare daga zuru ah, muna karɓar ra'ayinku ne dangane da yadda shugabanni da kuma 'yan siyasa a afirka suke ah, tarbar sakamakon zaɓe. za ku iya kiran mu duk lokacin da kuke so a biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar tara tara hudu biyu idan ba ku samu bugawa yanzu ba yanzu kuma layukan namu da suke buɗe su ne biyu sifiri biyu shida ɗaya tara sifiri biyar hudu takwas da biyu sifiri biyu shida ɗaya tara sifiri biyar biyar ɗaya. To bari kuma mu kaɗa zuwa jigawa, wane ne a jigawa? To, Assalamu alaikum kuna magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. Wa alaikum assalam Rabi'u Musa, menene ra'ayinka? To, a hakikanin gaskiya kamar yadda na takarkata na zaburo zan bayyana ra'ayina a bisa gaskiya cewar idan kuka kula za ku ga tsarin zaɓe na Amerika gaskiya da bambanci da na Afirka. Domin tsarin zaɓen ma kwata-kwata ba gaskiya ba ne. ba daidai yake da na afirka ba domin tsarin zaben amurka za ka ga tun farkon sama zahiri za su tsaya a tsanake zaɓa abin da suke so mu kuma a afirka in kuka kula gaskiya fi su bi lillahi tsarin zaben ba ba ɗaya bane da a afirka ni ina ganin shugabannin afirka in har za a tsaya a yi zaben tsakani da allah babu abin da zai hana su a ra'ayinsu su ma in an ci su su ne na sadiha in an tsaya tun farko an tsaya an bi tsari gida na amerika an tsaya an yi zaben an tsaya an tattace ta takara to ni ma ina ganin babu abin dalilin da zai sa su wannan wanda suka faɗi na afirka su je su yi musabiha da abokin da ya kaya da su a wannan zaɓe to tsarin ba ɗaya ba ne. to mun gode rabi musa daga jigawa bari mu je abuja birnin tarayya. Amin wa alaikum salam. Sa'id ne yana da Abuja. Wane ne? Sa'id. Sa'id dan daga murya Sa'id. Kuma rage rediyon ka don ina dan jin karar ka nan. Okay. Ra'ayina kan magana da kuke yi. Hello, kuna Muna jin ka. Eh, nake ra'ayina kan magana da ake gaskiya a afirka idan ana yin wannan zaɓe za ka samu masu mulki ba sa adalci shi yasa su ma wani ɗinsu za ka samu ba sa yadda da abin da suke da result aka bayar. To shi kenan na gode Sa'id daga Abuja bari kuma mu leƙa Ado Ikiti. Waye a Ado Ikiti? Habibu Galabai barka da wani. Barka ka dai. Ya aiki. Alhamdulillahi, kaifa. Ni ne Malam mai sai da kifi da Gombe Ekiti. To, menene ra'ayinka? Ra'ayina shi gaskiya zaben ta Amurka ba irin kasan mu ba na Afirka. Don dole mu fito ne yadda ya nuna ya nuna cewa ɗan a ne rikace ba irin irin suna biya ba. Mutum gaskiya shi mu yawa. Kadibu a kan turawa to shi kenan a ah, mun gode a ado ta tsinke ga duk waɗanda suka samu damar bugo mana muna masu matukar godiya waɗanda kuma ba su samu dama ba ko a iya kiran biyu sifiri biyu biyu sifiri tara tara tara hudu biyu domin bayan ra'ayinka duk lokacin da kuke so. Eh, a Afirka ka akwai abin da ake kira ah, factor incumbency wato ka hau kujerar naki ko kuwa Thank you. Yanzu ga shirin muryar Amurka da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Matsalolin da suka addabi karni na 21 suna da sarkakiya kuma sun shafi ko'ina a duniya. Ana buƙatar haɗin kai kafin a iya warware su. Domin waɗannan dalilan ne yasa ƙasashen duniya biyu da suka fi yawan al'umma da jinsuna daban-daban kuma masu bin tafarkin demokuraɗiyya a yammacin nahiyar duniya wato ƙasar amurka da ta brazil suka yi aiki tare dangane da harkokin ƙasashensu da wasu ƙasashen domin su tabbatar da cimma biyan bukatun da ke gaban ƙasashen nasu a shekaru masu zuwa amurka da brazil na da abubuwa da yawa inda muradunsu ɗaya ne ƙasashen biyu na takama da haɗin kansu da ya samu tarihi da daɗewa dangane da fannonin ci gaba kamar kimiyyar noma da inganta kiwon lafiya da tabbatar da abinci a ƙasar Mozambique. Haɗin kan ya haɗa da sha'anin tsaro da matsalolin rayuwa a ƙasar Haiti da kuma ƙoƙarin rage yunwa da talauci a ƙasar Honduras. Amurka da Brazil sun dukufa su faɗaɗa su kuma ƙarfafa dangartaka da ƙawance tsakanin gwamnatocinsu da al'ummarsu. Don haka, manyan jami'an kasashen sun sha yin tarurruka a shekaru uku da suka wuce da suka sa ma ma'alakanin tattaunawar Amurka da Brazil bisa ga ƙawancen na duniya. A watan Oktoba lokacin da suke taro da ‘yan jaridu bayan sun gama taruwarsu ta hudu, Sakatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta yi la'akari da haɗin kai da ke tsakanin ƙasashen da yadda yake ci gaba da kuma kyakkyawan sakamakon da ake samu. Ta ce, Ba wai mun yi aiki ba ne a mu kawai, amma mun yi aiki da wasu ƙasashen da ke cikin nahiyar tamu da ma sauran ƙasashen duniya, in ji sakatare wajen Amurka Clinton. Ta ƙara ba da bayani cewa Amurka da Brazil suna ƙara haɗin kansu da faɗaɗa musayan ɗaliban da ke neman ƙara ilimi wanda ta ce yana taimakawa matuƙa wajen ƙara ƙarfafa dangantakar da ke tsakaninsu. We are strong supporters of the Brazilian plan, the Scientific Mobility Program, one of President uh, Ta ce muna uh, matuƙar goyon bayan shirin ƙasar Brazil da ake kira Scientific Mobility Program ko kuma shirin ƙarfafa aƙidar fasahun kimiyyar jeka da gidanka. wanda yana cikin mahimman manufofin shugabar Brazil Rousseff a ƙoƙarinta na aikawa da ɗaliban ƙasar masu ilimin kimiyya da lissafi zuwa jami'o'in ƙasashen waje. Haka mu ma, mun mai da hankali kan aiwatar da shirin shugaba Obama na aikawa da masana dubu ɗari ɗaya zuwa nahiyar ƙasashenmu da da ke kudancin Amurka. Mun yi maraba da ɗaruruwan ɗaliban Brazil a Amurka. a shirye muke mu karbi ƙari daga ƙasar. Domin a ƙasashenmu mun ba kowa zarafin hulɗa da cuɗanya da juna muna aiki tare mu tabbatar mun inganta wannan aƙida a manufofin harkokin wajenmu. Tun da yin magana a bayyane a kowane matsayi abu ne mai mahimmanci dangane da ƙarfafa demokradiyya da zaman lafiya da haɗin kai da tsaro da ci gaba mai ɗorewa ƙasashen sun shirya su ci gaba da tattaunawa nan gaba. Wannan tattaunawar inji Sakatare Clinton suna ƙarfafa suna kuma faɗaɗa dangantakarmu da samun ci gaba a fannoni da yawa inda bakinmu ya zo ɗaya. Yin hakan ya yakan ƙara taimaka wajen kawo gwamnatocinmu da al'ummarmu kusa da juna. sharhin murar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To bari in miƙa ga kalmasi domin baku takaitattun labaran. To Bello yayin da batun zaben shugaban ƙasar Amurka ya zama tarihi shugaba Barack Obama da aka sake zaɓa a yanzu ya mayar da hankali ne ga zawarcin shugabannin majalisun tarayyar ƙasar don a haɗa kai a daƙile matsalar ɗimbin bashin ƙasar. Shugaban China mai barin gano hujin tawo ya yi gargaɗin cewa almundahana ka iya raba jam'iyyar ta gurguzu da mulki a yayin da yake yin jawabi a buɗe taron majalisa ta musamman ta samar da sabon shugaba. to da takaitattun labaran muke shirin namu muke rufe shirin namu na yanzu sai goben Allah ya da amma dan Ibrahim ka almasi garba da ta gabatar da shirin Julius Lethal Christian ta hana mana sauti da engineer Skip Skek ni Bello Habib Gadinci daga nan birnin Washington DC nake cewa wasalamu huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.